Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awwal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. Kusan makonni biyu kenan da Najeriya ta tsunduma cikin wahala da tsadar man fetur. duk da dai kusan tun a watan sha ɗayan shekarar ta gabata ne aka fara soma-soman wahalar man fetur ɗin. Wanda a wancan lokacin ministan kuɗin ƙasar ta yi bayanin cewa akwai yiwuwar gwamnatin ƙasar ba za ta ci gaba da ba da tallafin man fetur ɗin ba. Sanadiyar wannan kalamai nata an samu ƙorafe-ƙorafe daga bakin mutane ɗaiɗaiku da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Yayin da daga bisani kuma gwamnatin ƙasar ta fito ta bayyana cewa ta dakatar da batun fasa daina biyan tallafin man fetur ɗin. Kawo yanzu dai 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana irin halin da suka tsinci kansu. Ana tsakar haka ne sai ga jaridar Aminiya ta samo wani labari mai alaƙa da bayyana lokacin da ake sa ran mai zai wadata a ƙasar. A cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da ɗaya daga cikin editocin jaridar Aminiya, kuma za ku ji daga gare shi kai tsaye. To da farko edita zan so ka gabatar da kanka. A sunana Bashir Yahuza Malumfashi, mataimakin editan jaridar Aminiya. Bashir kafin mu dora bari mu ji abin da 'yan Najeriya ke cewa. haka dai ina nan a wani gidan mai mai suna mobil a hanyar zuwa bega inda motoci sun yi layi wurin layi uku a guri ɗaya ana so a shiga cikin gidan man wani sun zo tun sassafe wasu kuma sun ma kwana ne a nan amma yadda suke mana bayani cewa sun wahala sun gaji da wannan wahalar man da ake fama da ita suna neman mafita to a halin da ake ciki yanzu kenan da masu layin mai kuma gidan man ma dai a rufe yake ba a riga an fara ba da shi wannan man ba to ga abin da su 'yan najeriya suke faɗi tun karfe nawa kake nan ya kake ji yanzu da kake layin mai a wajen gidan mai gaskiya ban kai awa daya ba da ka zo na zo to amma yaya kake ji har yanzu da wannan rashin man yake ta ci gaba har yanzu yaki ci yaki karewa to mu dai muna roki Allah Allah ya kawo mana sauki shi hmm. gaskiya ma muna jin jiki ma muna roki Allah ya kawo mana sauki shi kawai hmm. amma gaskiya kan mun ji jiki ba mu ji daɗi haka ba amma muna ta roki Allah Allah ka mana sauke shi to ya zaka je idan wannan abu ya ci gaba har sati biyu nan gaba to ba ma fita ko mu baro Allah kome kada mu baro Allah kome me zamu ya yaya me yasa ɗan Najeriya kome sai a ce sai a ban mu Allah mun san Allah ne ke yin komai to amma ba matakin da kuka san za ku iya ɗauka domin ku samu ma kanku yanci na wannan wahalar da ake ciki me yanci wanda ya fi karfin kai na gaba ya riga ya gaba zaka je kai fada da waye waye na gaba gwamnati mana na gaba ya gaba zaka je kai fada da wai mu da mun baro Allah Allah zuba mana mafi ko nan za a kai nan da wata nawa ne ana yi za ku ci gaba da wannan wahalar Allah ma addu'a mu Allah ba zai da kai wannan lokaci ba muna fata ma gobe ma samu sauki wannan abu ko jibi addu'a mu kenan zama da eh, eh. kai ba malam ai abun da wancan ya faɗa miki eh. kusan hakan ne maganar mu gaskiya ba abun da zamu faɗa sai mu roki Allah ya kawo mana to mu dai mu roki Allah ya kawo mana sauki al'amarin amma wahala amma ya kake ji a ranka ya kake ji inda so samu ne ya eh da so samu ne a ce komai ya wadata mm. ko ba gaskiya ba to amma so ba samu bane mu dai muna ta roƙon Allah kawo mana saukin wannan al'amari amma mu muna ganin laifin gwamnati me laifin gwamnati shine ba DPR ba za su bi police station ba kowane gidan mai akwai mai su bi police station su confirming in akwai mai su discharge ma mutane su sha free amma ba a yi to amma yanzu ga gashi na kuma gashi sai mu ma wanda kai da raka bi layin ka wuni kana shan wahala mm. sai wani ya zo ya nuna oh, shi yana da matsayi a gwamnati sai a bude mara sha wannan an yi adalci kenan to shi yasa wannan abun da mu jima muna shan wahala amma muna roƙon Allah zaka ji daɗi idan aka jima din ana shan wahala a ce ko wani abu zai ci gaba har sati daɗi ba ma fata ya kai ba wanda yake jin daɗi har ga Allah ba ma fata muna roƙon Allah ka mana saukin daga nan ma ko zuwa an jima mu shine samun kwanciyar hankali mu saboda kowa yana cikin wani yanayi a rayuwar nan ko ba gaskiya kuna ganin za a bude nan da kawa uh, nawa ko minti nawa mm. tsakani da Allah da yanzu mun kai awa uku a layi hmm. mobil dai suna iya kokarin su suna dan kira a dan sa mota haka in da rabo ka sha wasu anan suka kwana majiya jiya an zo za a bada mai sai suka ce sun tashi hmm. kuma sun wuni a layi hmm. kuma kai kana tunanin da ka je gida ga yara ga iyali ga wannan da me za ka je. kaga babu a gwamnati sa da Allah in gwamnati tana da adalta tausaya talaka talaka su suka zaɓe ta gwamnati amma gwamnati ba ta tausayin talaka kanta kawai ta sani kuma in dai har aka ci gaba ga za a mutu fa Allah zai mana hisabi tsakanin su mu da su fa mm. ba sa adalci yanzu in mutum ya zo nan da jiniya sayirin wiwiyu za a bude mara hanya shiga kai talaka ko oho in election ya zo za ta maku ƙarya kaza kaza irin alkawari ne ba mana ba ba mm. alkawarin da aka cika sai azaban da ake sha amma muna rokan Allah a gurin Allah muke neman sauki Allah kawo mana saukin al'amari to a matsayin ku na masu nake yi kaman mutu ka ce me kaman mutu gumi nake yi kaman wanda ya dau dutse mm. nake wahalan neman man nan yanzu tun karfe nawa kake layi anan tun karfe 1 da rabi karfe 12 da rabi nake nan gashi har karfe 4 da wani abu ban samu mai ba to amma yanzu idan aka ce wannan man zai ci gaba har a kai wurin mako biyu ana wannan wahalar ya zaka ji babu mun mutu ai babu an kashe mu gaba ɗaya tattalin mu ya ƙare to ba mu samu abinci ba mm. mun zo muna tsaye muna neman mai kuma neman abinci muka hutu kin ga kuma ba magana yi mun bar mutane a gida suna zaune ba abinci mun zo nan muna suna tsammanin za mu samu ba mu samu ba muna jiran mai mm. kuma gashi alhalin mai ɗin muke ga kaman akwai ba mu samu da wuri ba ne ku sha a cikin keken ne ko kuma a galan na ga gagaloli a'a mu ba ma sha a galan duk direban keke da kika gani baya sha a galan sai dai wanda yake da galan ne zai iya raban shi ko shi ma zai iya samu To an gaida Bilkisu Ahmed da wannan namijin kokari na tattaro ra'ayoyin 'yan Najeriya akan halin da suka tsinci kansu sakamakon wahalar man fetur a kasar Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma tatura.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Madalla. Bashir kaji yadda 'yan Najeriya ke ta korafi suke ta nuna fushinsu, wasu ke nuna yadda ba su ma san yadda za su yi ba kusan zan ce sun yanke ƙauna daga maganar man fetur wannan lamari ya ci tira sannan gashi an ce kun samu wani labari wanda ke nunin da asalin mami ya jawo wahalar man gaskiya kan wannan wannan al'amari kusan ya dami kowa kamar yadda muke gani tun kusan sati biyu da suka gabata zuwa yanzu Uh, akwai abubuwa kamar guda uku waɗanda ake ganin cewa su ne suka haddasa wannan ƙarancin man fetur. akwai kamin mu kai ga zuwa ainihin wannan eh, bayani da muka samu daga majiya mai karfi za mu iya alakanta wannan wahalar mai na farko abin da ya faru a karshen shekarar da ta gabata hmm. inda ministar kuɗi ta taɓa ba da bayanin cewa gwamnati ta kai makura na taimakawa ko kuma ba da wannan tallafi na man fetur da ake ta badawa cewa za a cire wannan fetur ana tsammanin cewa fetur ɗin nan za ya ƙara mai kuɗi ya kai har naira sama da ɗari uku ga lita guda To ganin wannan kasan yadda kuma al'amura suke akwai wasu 'yan kasuwanmu nan fetur da kuma sauransu waɗanda suke da haɗama. A lokacin nan suka tsammanin cewa eh lallai farkon shekarar nan za a ƙara ma wannan fetur kuɗi inda aka yi ta zargin cewa sun ta tanajin man sun tanajin domin idan an ƙara kuɗin nan sai da tsohon man nan da sabon farashi. Allah mai iko aka shiga wannan shekara gwamnati ma ta nuna cewa eh, ba za ta cire wannan tallafi ba. An ce wasu daga cikin 'yan kasuwan nan sun ji zafin haka. suna kokarin cewa lallai lallai su samu hanyar da za a bi a samu karancin fetur dinnan ko kuma a samu matsalar da za su sanya lalle su ci ribar da suka hasaso za su ci. Hmm. Allah mai yadda ya so kuma sai matsala ta biyu wacce muke ganin cewa ita ma ta taimaka ma'ana inda aka samu wani gurbataccen man fetur waɗanda wanda aka yi kuskuren shigo da shi kasan nan. Wanda aka yi tunanin cewa ma an fara sai da shi ya fara lalata mutane injinan motansu su har sai da gwamnati Ankara ta janye wannan fetur. Wannan ya haddasa karancinsa inda har mun ji lokacin da shugaban kasa ya ce lallai lallai a bincike na musamman a gano waɗanda suka yi wannan abu kuma a hukunta su. An nemo an bincika din ko kuma babu labari. To har yanzu dai muna saurare tunda ka san gwamnati in ta ce kaza za mu saurara mu ga har iyayen da za a sai dai matakin da muke gwamnati ta ɗauka na gaba shine cewa ta janye wannan fetur daga Eh, ci gaba da yaduwa a cikin al'umma. Eh, wanda wannan janyewan ma yana daga cikin babban dalilin da ya sanya aka samu karancin man fetur din a yanzu. Ba a samu gurbin sa ba. Ya kai kaman eh, ya kai kaman lita nawa ko kuma gangan mai nawa. Wasu kusan taragon jirgi goma sha bakwai ake sara an so wannan wanda ya zo gurɓatacce. Na'am. To amma daga baya gwamnatin matakin da ta ɗauka wanda shine wannan bayani da muka samo na musamman daga ainihin hukuma da ta shafi wannan abun a duk da cewa ba a so a faɗi wannan majiya tamu. Mm. Amma ta tabbatar mana cewa shi wannan gurɓataccen man fetur gwamnati ta ɗauki gaban ta gabaran mai da shi domin a mai gurbinsa da mai kyawu. To kamar yadda muka samu bayani an, an so jirgi ko kuma tarago wajen goma sha bakwai, amma ya zuwa yanzu kago hudu ne ya shigo. Irin manyan jiragen nan kenan kago kago. Yawwa yawwa wanda kusan hudun da ya iso yanzu yana rewaɗi a bakin teku babu wurin ma da ainihin jiragen za su faki. Amma abin da muke magana shine cewa a yanzu ana tunanin cewa nan da kwanaki biyu zuwa uku in Allah da za a fara lodin wannan mai kusan nan da kwana uku garuruwa ko kuma ce jihohi da ke kusa da teku kamar Lagos da Ibadan da sauransu za su iya samun saukin wannan mahalan mai amma da duk inda ta kai ta kawo kamar inda wani waje ta gaya mana lallai akwai yiwuwar cewa nan da sati ɗaya zuwa sati ɗaya da rabi duk matsalar fetur nan Allah da za ta kawo idan waɗannan jirage sun juya wannan fetur kuma an fara lodin sa a ko ina cikin sassan kasan nan. To a takaice kenan za a ci gaba da shan wahalan man fetur daga nan zuwa kamar sati ɗaya kenan musamman a nan arewa. To idan har mun dogara ga wannan bayani na wannan majiya tamu lallai kusan magana haka take in Allah ya Na'am. Bashir Yahuza malumfashi kenan mataimakin jaridan jaridar Aminiya. To masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Kada ku manta, za ku iya sauraron shirin a shafinmu na intanet a aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash trust Ana iya kuma samun shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko Apple Podcast da kuma ta Tunin Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos Jihar Filato. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.